Bismillahir Rahmanir Rahim kaddara ko amana kashi na 47. Alhaji Din Muhammad ya sanarwa da abokanai shi da kuma family shi cewa Allah ya yi wa Najila rasuwa. Yan uwa da abokan arziki sun ziyarci da ajiyar da sosai. Na sun raka ta zuwa gidanta na gaskiya ma. Har Najila ta yi sati da rasuwa amma ya ki zuwa inda Zainab take. Kukan da Najima take da roƙon da take masa ne ya saka haƙura Dole shi dan yana jin tausayin yar tashi sosai cikin jin zafin Zainab din ya na Najma da amaryarsa suka tafi asibitin da take. Sai da ya fara biya mata kuɗin aikin da ake nema ita da sauran wasu mutanen a kansa da katil jariya sannan ya buƙaci a kai shi ɗakin da Zainab ɗin take. Ba tare da ɓata lokaci ba aka nuna musu ɗakin da take suna shiga idanuwan sai sauka akan wasu mata su biyu sam. Kasa gane Zainab din suka yi daga shi har 'yar tashi sai da likitan ya nuna musu sake kallon ta yi cikin birgice ce allah dokta ita ce wannan allah dokta ita ce wannan dokta ne ya murmushin tausayi ya ce tabbas ita ce wannan naman fuskar da ce ta kwailaye shi yasa kuka ganta haka bebi ce ta fashe da kuka shi ko alhaji jirgin in ban da salati babu abin da yake yi sabuwar amaryar shugaba babu abin da take iya cewa sai kwalalu ido da kaɗa kai da jin tsoron Allah nan take ta kuma jin imani ya kuma saukar mata a cikin zuciyarta da tsoron girman Allah a fili ta ce tab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun a duniya ma kenan Najiba ce ta bude idanuwanta hankali cikin sauri da rawar jiki ta nufi kan gadon da mahaifiyarta ta take a kwance ita ku Zainab babu in ba ba ta iya magana sai dai kawai ta bi mutum da ido tunda Najiba ta ta je gun mahaifiyarta ta kasa cewa komai sai kuka da take zabkawa tabbas alhaji tajuddin ya ji tausayin zainab din duk da ba fara ba ce kwal amma tana da kyau sosai shi yasa ma yan shi suke kiranta da zi zigayu ko ziyanga amma san babu kaman babu akan fuskarta a yanzu ya salamullah ya furta a fili yanda kukan kukan da ya ga jima na yi tamkar wacce ran da zai fita ne cikin ɗan suke fuska duk da yana jin tausayin ta ya ce ke ki mara shiru ko kuma ba za ki ƙara zuwa ki ganta ba kin da ji na faɗa miki kallon dadin nata ta cikin muryar kuka ta ce dadi wallahi in na rasa amina ni ma mutuwa zan yi tunda na jima tunda na jima ta rasu ni ma mutuwa zan yi ta ƙarasa magana cikin muryar kuka Tausayinta ne ya kuma lullube sa cikin sanyin jiki Samira amarya ta nufi inda Najiman take take zaune kallon ta ta ce lalle Najima kenan ni baki dauke na matsayin a matsayin uwa ba yaushe za ku daina nunawa ni ban isa da ku ba ko na haife ku ba wallahi wallahi na dauke ku a matsayin yara na ni ma ki daure ki dauke na a matsayin uwa Alhaji ta ne ya kalle ta cikin murya kasa kasa ta ce ya Mira na ki daina wannan maganar mana ya isa ka ki bari idan muka koma gida ma tattauna kai murmushi kawai ta yi ta ɗan ɗaga masa kanta alamun to ita ku zainab ƙwalalo musu idanuwanta kawai take don ma ba ta cikin halin da za ta fahimci komai in banda tsananin ciwo da ke addabarta ta assasa a jikinta haka suka ƙara suka zaman su ba tare da ya wani jira ba ya danna musu uban kuɗi a asusun asibiti don haka zainab da ba wasu mutu da wasu mutanen su don haka Zainab da ma wasu mutanen sun samu ludofin Allah. Bayan sati uku Zainab ta fara samun sauƙi sosai don ta fara gane komai da duk wanda ya zo kanta. Alhaji Tajuddin yana zuwa tare da samira Shtar. Tare da ‘yar shi na jima don duba ta, amma ya hana kowa na ta zuwa inda take saboda baya son ganin kan kannanta don haka duk sanda suka zo ba a barin su su ganta har sun haƙura sun ma daina zuwa inda take babu abin da yake sa a rayuwarsu irin yunwa da wani mahaukacin talauci da ya musu katutu zainab ɗin da take taimaka musu ga irin halin da ta shiga ga kuma uwa uba maraici da yake da su tsantsa na uwa da uba haka ta yi almost seven weeks a asibiti alhaji ta jijjin yana zuwa tare da matar shi da kuma yarsa Yana ba ta kulawa sosai don kaf duniya tun da ya rasa iyayen shi babu mahalukin da yake kauna irin Zainab din a kullum yana jin haushinta na rashin tarbiyya irin ta yana jin haushinta na rashin tarbiya irin nata. A duk sanda suka zo Zainab babu wanda hankalinta yake kai irin Samira musamman ma yadda ta ga mijin nata na ta nan nan yana ta nan da ita ga kuma cikin da yake jikinta samira kullum tana son tambaya amma tana jin tsoro cike da kulawa ta kalli najima ta ce najima me na yi wa najila da ba za ta zo inda nake ba najima ce ta yi saurin kallon dadin nata gyara murya ya ce na kai ta amurka makaranta ne soke ajiyar zuciya ta a hankali daga nan ba ta sake cewa komai ba sai bin su da idanu alhaji ta jijjin ya saka duk saturday and sunday suna zuwa duba ta ranar weekend kenan bayan sati goma kenan aka sallami zainab daga asibiti kai tsaye saka direba ya kai ta gidansu kar ya kuskure ya kawo mata ita ya kawo masa ita gidansa haka kuwa aka yi tana zuwa gida silabi ba suka kwashe duk wani labari suka sanar mata sai a wannan jam din ta san mamansu ta rasa amma tun da suka fuskanci bata san mutuwar na jila ba shi yasa su ma suka soke bakin su suka yi shiru ta ɗauki wajen wata biyu amma shiru babu labarin ta jittin duk tunanin da zai neme ta amma yanzu har lamarinsa ya fara ba ta tsoro matuƙa don haka shi yasa ta fara bibiyar shi ta hanyar text message da ta ga abin da ba zai yiwu ba ta nufi gidan shi kai tsaye komai zai faru kawai ya faru a kanta ta zama a cikin wannan bakar azabar na yunwa da sauro ga wasu kuraje da suke feso mata sakamakon jikinta baya jikinta baya son sauro yammacin ranar talata misalin karfe shida da rabi na yamma ta nufi gida alhaji tajijin ita da silabi da suka shiga take tun da suka shiga gate kifa yake kallon zainab din sun ji labarin komai tun da yunusa aku ya ji ya kuma gani aiko kowa ma ya ji mamakin zainab din ne ya kama sai ci. Allah ƙadiran wa ba wa maridan alamar ya sha utab lallai duniya babu tabbas san ba ta shi suke ba ta shi take ba shi yasa suka shigewar su suna shiga suka same su akan dining table suna cin abincin yamma tun da suka turo kofa suka shigo alhaji tun idanunsa suka sauka kan zainab ya yi saurin janye sai nuna alamun kamar ma bai san da wanzuwarsu ba ya ci gaba da da ma'amalarsa na jimace cikin kuka ta je ta rungume amin nata ita ma kuka ta fashe da shi hakan ya tabbatar mata da cewa tabbas ta jiddin ya yi aure samira ce ta tashi ta nufi inda zainab ɗin take a tsaye ta jawo hannunta wani irin mugun kallo ya yarfa wa samira cikin sauri ta saki hannun zainab din ta dawo inda take a zaune ita ma ta zauna su labiba da zai da zainab din da suka zauna a ƙasa tamkar wasu almajirai sai da suka kwashi 'yan mintuna a zauna kanin alhaji tajuddin ɗin ya miƙe ne ya ta cewa ta jijjin gurinka na zo don girman Allah ka saurare ni tsayawa ya yi tsam yana kallon da sannan ya kawar da kansa gefe ya ce ina sauraron ki menene a jiya zuciya ta sauke cikin muryar kuka muryar na rawa ta hau bashi labar ta hau bashi hakuri ina ta hau bashi hakuri kamar wanda ta ingiza ya fara mata jaraba tun yana masifa a zaune har sai da ya tashi tsaye in banda uban kuka babu abin da take rabsawa da magiya akan ya taimaka kar ya sake ta su kansu su labiba jikinsu ya yi sanyi mira kuwa ta kasa cewa komai na jima kukan take cikin muryar masifa ya ce kin zalunci mimu komai ya dawo kunne na ke kina tunanin ta zai barki to wallahi haƙinta ba zai barki ba gashi nan haƙinta yana nan yana ta bibiyar ki ke da yaranki gashi saboda tsabar bakin halin ki kin yi sanadiyar mutuwar yarki da kika haifa a cikin ki cikin rashin fuskanta ta zari ido baki na rawa ta ce ban gane ba wani irin kallon tsana ya jefa mata ya ce eh tabbas na zila ta mutu ya ba ta labarin kaf abin da ya faru kuka ta rushe da shi tana faɗin na shiga uku mimi ina zan ganki na nemi gafarar ki na shiga uku na kallon tsana ya jefa mata ya ce babu inda ban je ba dan na nemo ta amma san ban ganta ba zainab kin ci amana ta kin zalunci kanki cikin muryar kuka ta ce wallahi wallahi kaddara ce wani irin kallo ya jefa mata ya ce kaddara ko cin amana kuka ta fashe da shi samira tunda take bata taba jin bugunta irin ta zainab ba ta matukar tsorata shi yasa naƙuda ta balle mata nan take a gurin Halima da Baby sun yi kuka tamkar ransu zai fita daga jikinsu tun ana lallaba su har sai da Baba ya fara musu faɗa. mana bin ne ya kalli Mama da Baba ya ce, Mama da Baba ina so mu shiga ɗaki, mu magana tare da Baby ma. Mama ce ta mishi ta ce, Ok, let's go. Tun da suka nufi bedroom ɗin Mama Hafiz take wani irin zokalauya har suka yi nisa wani irin tsaki mai ɗan sauti ta sake tuni ta bar fat ɗin maman tare da ƙawayenta. Mutanen falon da suka haukace suka hau kace na ce suna yar gulmarsu daga wancan ya faɗi albarkacin bakinsu sai wannan baya faɗa surutarsu ne yasa halima fita tana fita daga tana fita ta ga abokinta cikin murmushi ya kashe mata ido ɗaya bakar yan gurin ya yi saurin jan hannun ta yi suka fice suka nufi gadin suna shiga ya ce ya kin yi mamakin ganina ko ta ba bakin shi ta ta ce da baki wahalar da kanki ba dan ni aljannin ki ne duk inda kike ina tare da ke ki sa wa haka ganin kamar zai rungume ta ne yasa ta saurin hankaɗe shi baya cike da masifa ta fara magana a ɗinka ka kula ka san ka san kanka ka kuma kame kanka kai ka kuskura ka ce za ka taɓa jikina in ba haka ba wallahi sai na maka rashin mutuncin da baka taɓa zato ba ko a mafarki yadda take jijiya hannunta da kanta ne da ɗan fitsitsin bakinta ya saka shi bushewa da dabiya har da ɗan har da ɗan sai ce komai naki na daban ne wannan rashin kungiyar take ita ma birke mu take tabbas ke ce kaddara ta harara ta jefa masa ta ce o oh, haka ma za ka ce ya ce yes dear wani tukurkin bakin ciki ne ya kama ta kallon ta ya ce diya ni ba karamin mutum ba ne ni ɗan ambasador ambasador london ne ni kaɗai Ni kaɗai ya haifa a duniya, ni maraya ne, ban san kowa ba sai shi duk abin da kuma nake so a duniya, ban taɓa samu na rasa ba. Shirya da ya ja da baya ne ya sa, ya sa ta kallon shi ta ba baki ya yi daidai ce alright. Diya ni ina son ki ni, ina son ki ki kuma sa wa ranki ba zan taɓa rabuwa da ke ba. Amma ki sani, ki kuma sa wa ranki ni ba zan rabu da ke ba kuma ba zan aure, ki ba har sai kin yarda da kanki cikin mararin suna. ni na tafi tafiya ya yi ba tare da ya jiyo ba kamar ta bi shi sai kuma ta zauna a kan kujerar da ke gadin ɗin kuka ta fashe da shi tana faɗi yar ta rige shi za ka dawo gare ni kanin aimana ne aimana ya sa ta daina kuka aimana ce ta zo gurin ta ce ki halima kin gan mu kin gan mu kowa ya haɗu za mu tafi gidan kwalliya hmm. ke ban faɗa miki ba she mijin bebi ba mahaukaci ba ne wani ɗan sarki ne mai azababban kuɗi ai wallahi ya ɗauki nauyin kowa a gidan nan ya ce kowa ya taho a jimol ya zaɓi kayan da yake so ya saka a dina Aimara ce ta ƙarasa maganar tana riƙe haɓarta ita kwadiya san bata ce komai ba tunda a gabanta aka yi komai da hakan ya Aimara ta ja hannun diya sai ga Hasina ma na haka aka cika motoci suka aka cika motoci sun kai talatin suka nufi babban bal ɗin da yake germany haka aka yi su aka yi siyayya suka wuce salon don yin kwalliya haka ya ɗauki nauyin kowa bebi kuwa babu wanda ya ganta mana bin bai gaya wa mai martaba komai ba sai da ya gama shirya komai nashi cikin shiga ta alfarma suka fito shi da bebi shi da sa sai lokacin mai martaba ya ji labarin komai ya jinjina ikon Allah da kuma zatinsa da kuma hankalin bin ɗin daga haka aka daga haka ne aka wuce wata tafkeken iban santa wanda ake da shi a garin Germany baby ta yi matukar kyau dama kuma mai kyanci ranar mama da mahaifinta mai martaba sun sha kuka sosai papa kuwa ya kasa cewa komai don tsananin kunyar da ta addabe sa Duk da cewa makinci da mukuntar mamman hafi ce da kuma shado, mai martaba san bai nuna wa wani bacin ransa. ba ransa ba kan fafan duk da mama ta lala. Duk da mama ta lalace duk ta fita hayyacinta amma fafa ma haka ya kuma ji. Haka kuma ji labarin komai a gurin na bin ɗin. An ci sha mamman Hafiz ta shiga tashin hankali akan wannan al'amarin ta kasa saka duk damuwa da baƙin ciki da bakin ciki ta bayyana kan fuskarta. A masarautar Kano tunda ta fice sam ta kasa cewa komai sai murmushi da ta saki. Tunda ta shiga fat ɗin mai babban ɗaki take ta murmushi lokaci zuwa lokaci mai babban ɗakin. Sarai ta lura da yanayin yanayinta shi yasa ma ta kibi ta kan nata. Daga ɓangaren Yarima na wasu ya kalli Dennis ya ce, Dennis me kawo ka guri na. Cikin tsoke fuska da kau da kai. Shi gefe Dennis ya ce, I'm sorry Tariq, please forgive me. Forgive me for everything I did not you was ignorant but I understand what, what happened to use. Taɓa baki ta rike komawa ya kan gadon shi kwanciyar shi rufe idanuwarsa ya Dennis ya zo daidai kan fuskar tarik ɗin kawai ya fashe mishi da kuka. Dennis ɗin yana faɗin friend ka yafe mini please. Gani ya ƙi sauraron shi ne ya ce, Ok, da na zo maka da labari akan baby da mama. Shiru tarik ɗin ya kuma yi, Dennis ne ya ce, Ok, shi kenan, amma ka sani baby ta yi aure? Cike da mamaki ta rike juye kalli Dennis ɗin wanda tani ya ɓace ya ce ana kiransa. Cike da kulluwa ta a fusace. Ta rike fusata ya ce, Dennis, you must deal with me wallahi. Sake rufe idanunsa ya duk yadda ya so bacci ya ɗauke shi a daren nan amma san baccin ya kasa ɗaukansa. ya yi tunanin mama da bebi ne suka dawo mishi tuni ta kama zuciyarsa daga wani bangaren na zuciyarsa kuma tunanin mimi sai ya yi ta faduwa masa a fili ya barta shin ce ita wai don Allah dariyar Dennis sai ta bayyana ya ce matarka Tarik ne ya ce kai da magana nan shirya duk ya so ya yi masa magana amma ina son yaƙi har karfe biyu na dare ya yi sannan bai ce ɗauki Tarik ɗin Masu sauraro ɗa kashi na gaba.